This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya kuma ina tare da sahabo Imam Aliyu ga kanun labarai. A kasar Tunisia kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bas dauke da dogara dogarawan fadar shugaban kasa har akalla mutane goma sha biyu suka halaka. biyo bayan hare-hare da mayakan sa kai suka kai a biranen paris da beirut da tunisia waɗanda kungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa shugaban amurka yana kwantarwa amurkawa hankali kan barazana a kawo harin ta'addanci nan amurka daidai wannan lokaci na hutun cika ciki shi kuma ministan harkokin waje na rasha ya faɗa jiya laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin ƙasar da turkiya ta yi an shirya shi ne da gangan domin a takali rasha kanan labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya Barbados. I don't know what I'm doing in Nigeria. You know what I mean? Like this is just like they just play us, they just play us out, man. Wani ɗan ƙasar Barbados kenan kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da Ingila ta koro daga ƙasar ta jiya Laraba. Hukumar ba da agajin gaggawa ta baiwa asibitocin taimakon magunguna da wasu kayayyakin domin agaza musu wajen jinyar waɗanda 'yan Boko Haram suka ji wa rauni. kamar kowace rana Alhamis kuma Grace Abdu na nan tafe da filin domin iyali. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Tunisia kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bas ɗauke da dogarawan fadar shugaban ƙasa a har aka kashe akalla mutane goma sha biyu. a cikin wata sanarwa da suka wallafa a dandalin sada zumunta jiya laraba kungiyar asi ta ce wani dan yakin sa kai mai suna abu abdul tunisi shine ya kai harin ya kutsa cikin motar ya samu nasarar kashe akalla mutane ashirin da kungiyar ta ce waɗanda suka yi ridda motar tana tafiya ne a tsakiyar babban birnin kasar wato tunis ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta faɗa jiya laraba cewa an kai harin ta wajen amfani da nakiyoyi masu nauyin kilogram goma da aka ɓoye cikin wata farmala ta masu kai hare-haren ƙunar bakin wake sanarwa daga ma'aikatar ce ta ce gawar mutum na goma sha uku da aka gano sun hakikance ta ɗan ƙunar bakin waken ne ta ƙara da cewa ana auna ƙwayoyin halittar gawar domin tantance ko wane ne hakanan tunisiya ta ba da sanarwar rufe kan iyakarta da kasar libya na kwanaki goma sha biyar domin hana kai mata ƙarin hare-hare hukumomin kasar sun ce sun hakikance dubban 'yan kasar sun je libya da iraki da syria inda suka fafata kafada da kafada da mayakan sa kan isis biyo bayan hare-haren da 'yan yakin sa kai a birnin paris da beirut da tunisia waɗanda kungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa shugaban amurka barack obama yana kwantarwa Amerika hankali a kan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake hutun cika ciki a yau Alhamis. A wani jawabin mintoci shida da ya gabatar shugaban ya faɗa jiya Alhamis cewa jami'ai masu yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da sa ido a kan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare. Idan har aka tabbatar da sahihiyar barazana za a sanarwa jama'a baki ɗaya. ya ce suna ganin yana da muhimmanci mutane a yayin da suke gudanar da harkokinsu su kuma sa ido ga abubuwan da suke faruwa mr obama ya yi wannan maganar ne bayan ya gana da shugabannin hukumomin tsaro na amurka a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin faransa jiya laraba ta kada kurar faɗaɗa farmakin da ƙasar take kaiwa akan 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin hare-haren da aka kai birnin Paris a ranar 13 ga wannan wata na Nuwamba har suka halaka mutane 130. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun kakkaɓo jirgin saman yakin ƙasar da Turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha. Duk da ya ce Rasha ba za ta yi yaƙi da Turkiya ba. Lavrov ya ce al'amarin zai sa Rasha ta sake duba dangantakarta da Turkiya. ya soki ziyarar da ya shirya zai kai ankara jiya laraba amma ya zanta da takuran aikinsa na turkiyya kuma sun amince za su gana cikin 'yan kwanaki masu zuwa a gefe ɗaya kuma ma'aikatar harkokin wajen rashin a cikin wata sanarwa da ta fitar jiyan ta ce ministan harkokin wajen lavrov a tattaunawa da suka yi da ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ta wayar tarho ya gaya masa cewa da harbe jirgin saman yakin rasha shugabannin turkiyya sun nuna suna tare da isis a halin da ake ci kuma ɗaya daga matukin jirgin da turkiya ta harbe wadda ya yi amfani da laimar tsira daga cikin jirgin yanzu ya isa wani sansanin sojin rasha bayan da sojojin siriya suka ceto shi a wani lamari kuma jami'an tsaron amurka sun ce suna sa ido kan rahotanni da suke nunin cewa an kai farmaki da jiragen yaƙi kan wata tawagar motocin ayyukan jinƙai jiya laraba kusa da garin da ake kira azaz da ke siriya kimanin kilomita shida kudu daga kan iyakar kasar da turkiya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jiya Laraba da rana Paparoma Francis ya sauka a birnin Nairobi kasar Kenya inda ya sami kyakkyawar tarbo daga shugaban kasar Uhuru Kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaƙa da kuma masu raye-raye. Wannan ne zangonsa ta farko a ziyarar kwanaki shida da zai yi a Afirka da za ta kai shi har kasar Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. 'Yan kasar Kenya sun fara hallara akan babbar titin da Paparoman zai bi sa'o'i kafin ya isa. 'yan ƙasar mabiya ɗarika katolika da ma waɗanda ba sa bi duk suna cike da ɗoki da kuma murna wannan ziyarar ƙoƙarin haɗa kan jama'a daga ƙabilu da addinai daban-daban yana daga cikin manyan burin paparoma francis kuma ya taɓo hakan a jawabin da ya yi a gidan shugaban kenyatta ya ce tarihi ya nuna tarzoma da ta'addanci da wasu rikice-rikice suna samun kafuwa ne daga tsoro da rashin yadda da kuma cire tsammani daga rayuwa sakamakon talauci da kunci daga ƙarshe ya ce hakkin mutane ne da suka haƙiƙance kan manufofin ƙirƙiro da ƙasa da su yaƙi da irin wannan tunanin kenya ta fuskanci hare-haren ta'addanci daga 'yan yakin sa kan ƙungiyar al-shabab a yayin da a jamhuriyar afirka ta tsakiya zangon fafaroma ta ƙarshe ita ma har yanzu tana fama da fitina akan saɓanin aƙida. da aka tambaye shi baya fargabar tarzoma a yayin wannan ziyara papa roma francis sai ya ba da ansa da cewa ya fi tsoron cizon sauro labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ta yayata rahotanni ko kuma zargin cewa kimamin bakin aure 500 hukumomin shige da fice na kasar ingila suka dawo da su najeriya a yayin da wasunsu suka ce su ba 'yan najeriya ba ne wakilin sashen hausa baban babangida jibrin ya je filin saukar jiragen saman murtala da ke lagos har ma ya zanta da wasunsu. kasar birtaniya ta so kera wasu 'yan bakin haure da ta yi zargin cewa 'yan najeriya ne da ake zargin yawansu ya kai 500 a lokacin da na isa filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan Legas je kaɗan daga cikin mutanen da aka dawo da sun ne na tarar suna garin ramba a raba filin jirgin saman na kasa da kasa da ke Legas. haka kuma sun shaida min cewa wasu su da aka dawo da sun ba 'yan najeriya ba ne suna masu cewa wasu 'yan kasan barbados ne kuma an dawo da su ne ba tare da son su ba ba ga dai abin da ke cewa barbados i don't know what i'm doing in nigeria you know what i mean like this is just like they just play they just play us out man No, I'm not British nationality, but living in United Kingdom for 15 Ya ce ni ɗan ƙasan Barbados ne, shekaru na goma sha biyar a ƙasar ta Burtaniya ba kuma inda na sani in ba wannan ƙasa ba. Duk ƙoƙarin da na yi dai domin jin ta bakin jami'an shige da fice da filin jirgin sama Murtala Muhammad da ke nan Lagos ya ci tura, a yanda wasu daga cikin bakin hauren da aka dawo da su Najeriya suka yi zargin wasu jami'ai ofishin jakadancin Najeriya da kuma jami'an shige da fice a nan Najeriya da sanya hannu hannu a takardar da cewa su ba 'yan najeriya ba ne tare da kira ga shugaban muhammadu buhari da ya sa baki a wani al'amari nigeria embassy in the uk yeah? the Nigeria president should talk to them to start taking, stop taking bribe because there's no help in here. I'm in here and I'm stranded. I got nobody, I no got no family, no friends. I just like a foreigner in here. You know what I mean? I'm looking at everyone now. I don't know what to do. ya ce ya kamata shugaban najeriya ya yi magana gare su da su daina karban cin hanci domin kuwa suna zubar da mutuncin najeriya yanzu aka dai wayannan baki da aka ta soke su zuwa najeriya tuni suka shiga gari abinda kuma wasu ke ganin cewa tamkar barazanar tsaro ne ga najeriya inda aka bari suka shiga gari ba tare da tantance su ba baban ya jibrin murya amurka daga lagos najeriya Hukumar ba da agajin gaggawa da ake cewa nema a takaice ta baiwa wasu asibitoci ciki har da wani asibiti mai zaman kanta da ake cewa Peace Hospital tallafin magunguna a Yola jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya a saboda rawar da ta taka wajen yi wa mutanen da hare-haren Boko Haram ya jikkata kyauta. Ga karin bayani daga wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu. Daga cikin asibitoci da suka amfana daga tallafin magunguna da hukumar kai ɗokin gaggawa ta ƙasa nema ta baiwa akwai asibitin Peace mai zaman kanta sauran ko su ne asibitin ƙwararru da cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya da ke yola fadar jihar Adamawa. Shugaban ma'aikata na jihar Adamawa Malam Musa Kaibo wanda ya amshi tallafin magungunan a madadin gwamnatin jiha Kana ya miƙa wa shugabannin asibitocin ya yi mini ƙarin bayanin dalilan da suka sanya asibiti mai zaman kanta ta ci gajiyar tallafi na waɗannan waɗannan magunguna. Adamawa State Government ta gode wa wannan private hospital wanda asibiti ne na kuɗi amma kaga shugabanta ya amince ya taimaka wa waɗanda su salwalta. kaga wannan dole a yi gode masu gwamnatin jiha za ta ci gaba ta hada kai da ita ta dinga tallafa ma irin asibiti kamar wannan kuma muna kira ga sauran asibitocin wanda suna zaman kansu don Allah su taimaka wa mutane in case abubuwa irin wannan ta faru. Wannan tallafin na zuwa ne bayan harin kunar bakin wake a tashar tifa na Gado Beli da ke yola fadar jihar Adama ranar sha bakwai ga watan nan, inda mutane sama da talatin suka yi asarar rayukansu. Asibitin Peace mai zaman kanta, in ji daraktan ta Dr. Ni Oriyo Lowu, ya yi wa sama da mutane hamsin da hare-haren Boko Haram ya jikata jinya kyauta. Aikin jinyar mara lafiya aikin taimako ne, ko mutum yana da kudi ko babu ina cikin damuwa, dole ne a taimaka. To ni kuma ni dan talaka ne, so tun da Allah ya dan bani abubuwan ya bani karfin dinga taimaka ma eh, wadansu dole ne ina ya kana ma Allah godiya ne da ya tamake ni kuma ya ce tamake wadansu ko da kudi ko ba da kudi mu za mu aiki babban sakataren hukumar kaidokin gaggawa mallakar jihar Adama Malam Haruna Furo ya ce duk da cewar mai asibitin ba dan asalin jihar Adamawa ne. sadaukar da kai da ya nuna alama ce ta kishin ƙasa Najeriya wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suke karɓan patients da muka kawo kuma ba za ka taɓa jin jin shi ya complain ce maka a'a yau wannan asibiti na kuɗi ne yana ganin tamkar wanda ya shafa din dan uwan shi ne saboda haka gaskiya yana mana kokari kwarai da gaske kuma a kulli yomin baya taba complain mun ga wannan halin da yake ciki da taimakawa domin kuɗin shi ne yake amfani yana sai magunguna ka ai shine zumunci din kawo yanzu kusan mutane ashirin asibitin kwararru ta sallama dr bala sa'idu da farfesa muhammad awal abubakar na asibitin kwararru da kuma cibiyar kiwon lafiya ta tarayya da ke yola su yi mani ƙarin bayanin ƙalubale da suke fuskanta duk lokacin da wani bala'i ya faɗo wa jiha. mu uku ko fiye da aka duk suna amfani a asibiti na. kuma gaskiya na gode wa direbobin da ya faru babba na makiran su da kansu suke zuwa. So mun gode mun gode mun gode wa har da mutanen gari suna zuwa su taimaka mana mun gode. Nan dai ba wanda yake sayan komai yawancin sun da suka zo yanzu na hudu kenan ko kafin nan ma ko sojoji da suke zuwa da sauran mutane ba wanda ake tambayan shi ya biya komai ah, kowa yana samun kowane irin eh, treatment ba abinda suke biya. Farfesa Muhammad Awal Abubakar babban daraktan cibiyar kiwon lafiya na tarayya da ke Yola Badar jihar Adamawa kenan. Sanusi Adamu sashen Hausa da muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya yi nazarin watanni shida bayan da wasu gwamnoni suka fara jan ragaman mulkin jihohinsu musamman sababbi bayan da wasunsu suka yi zargin cewa sun gaji baitulmali fa yau. farkon amsar mulkin gwamnoni da dama musamman ma waɗanda suka hau karo na farko na cike da bayanan gadon ɗimbin bashi da bayyana irin ta'adin da suke zargin gwamnatocin baya musamman ma na pdp sun tafka wata shida bayan amsar mulki wani hali irin waɗannan jihohi ke ciki ne shin sun fara murmurewa koko da sauran hucin zazzabi a jikinsu na gamu da gwamnan bauchi mai wa'adin farko a inuwar apc barista ma abubakar a wani taron haɗin gwiwa da hukumomin lafiya a abuja to alhamdulillah mafi yawan ɗan asalin jihar bauchi a yau cikin ikon allah yana sanye da farin ciki yana kuma walwala ba don komai ba saboda jihar mu ta dogara ne kan masu albashi kasuwanninmu ma sun dogara ne da masu albashin mu idan baka biya albashi ba to komai tsayawa yake cik in ko aka samu aka biya albashi to sai ka ga jihar ta farfado to dalilin da yasa kenan tun daga zuwan mu na dau wannan kuduri tun kafin mu samu wani tallafi daga ko ina muka je muka samo taimako don mu biya albashin farko na watan mayu bayan mun biya shi kuma daga bisani da muka samu taimakon gwamnatin tarayyar najeriya kusan in ce babu jihar da ta kai mu tabbatar da amfani da wannan agajin da aka samu dukkan kwaban da muka samu mun yi amfani da shi ne wajen biyan albashi. Na dawo hilkwatar PDP inda na samu tsohon kwamishinan PDP daga Kaduna Dr. Sa'idu Abdullahi wanda ya nuna tamkar da gangan APC ke kushe PDP da yake tutiyar ta cimma nasarori bila adadin. Mutane a yanzu suna da na sani wannan sabuwar gwamnati da aka samu. Duk da wata shida da ta yi babu wani abin da a zo a gani. Amma ko kowa ya san cewa jam'iyyar PDP duk da ana cewa ba a yi komai ba ai duk wanda bai gode ma Allah ba to zai gode azabansa. Shekara goma sha shida da aka yi karya ne wani ya ce wai jam'iyyar PDP ba ta rawan gani ba ta yi rawan gani kuma an gani a ƙasa. Mansur Manu Soro na cikin waɗanda suka tallata APC har ta lashe gwamnati a Bauchi. Na tambaye shi anya wasu gwamnonin sun shirya kuwa kafin tsayawa takara? To ba zan iya cewa gashi wasu gwamnonin ko sun yi shiri ko ba su yi ba amma abin da na sani shine ni nawa gwamnan ya shirya tsaf kafin ma ya hau ya tutura mutane an riga an yi nazari tun muna kamfen idan an je an dawo daga kamfen za a zo a zauna a tattauna akan abubuwan da ake ganin za su iya zama matsala yayin da aka zo aka karbi ragamar mulki. To amma mansur ba a ganin mutane aka ce fa tare da gwamnan nan in an je gidan gwamnati kamar ba kowa kusan zan ce abubuwa da aka saba yi na barna a wancan gwamnatin mai girma gwamna a yanzu da ya zo ya sanya kafa ya take bai da su ba karon farko cikin shekaru goma a tarihin jihar bauchi an dakatar da yin barna da kuɗin mutane kuma ba walwala misali mutane ba sa ganin gwamna kai kana jin za su ji daɗi kuwa bayan da za a yi ka ce za ka ɗauki kuɗin al'umma wajen miliyan shida ko bakwai ka dinga rabawa wa mutane ne 'yan kaɗan na kusa da kai ka yi tamanin kuma in kai haka adalci ka yi shi ya ce bai da wannan ba ba kuma zai yi shi ba helkwatar pdp na zama shara-shara ba yawan maziyarta inda apc ke samun yawan jama'a da hakan ke nuna yau ga wannan gobe ga wancan nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya Yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da mintoci kusan ashirin na dare a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da za mu gabatar da domin iyali. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Bari mu fara da godiya, kasancewa yau take ranar godiya a nan Amurka. Muna godiya ga 'yan uwa da abokan arziki da masu saurare da kuma dukkan waɗanda ke ba da gudunmuwa wajen nasarar wannan shirin da ke yunkurin kare hakkokin mata da ƙananan yara da kuma ganin ci gaban iyali da ya kasance ginshikin al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 25 ga watan Nuwamba a zaman ranar da ake jawo hankalin duniya kan akuba da ake gallazawa mata a ƙasashen duniya. Ba kamar sauran ranakun da Majalisar Ɗinkin Duniya ke keɓewa ba. Daga ranar 25 ga watan nan ana ɗaukar kwanaki goma sha shida ana fafatukan nuna halin kunci da mata da dama suke ciki a ƙasashen duniya da nufin ganin an kare hakkokinsu da kuma ba su damar rayuwa cikin walwala da jin daɗi. To idan akwai matan da suka cancanci duniya ta mai da hankali a kai a wannan rana, su ne 'yan matan sakandaren Chibok da suka shafa sama da shekara ɗaya da watanni bakwai a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun 'yan matan, bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe inda kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa ya miƙa rahoto. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bin diddigin wannan batu. Tun a ranar Juma'ar makon jiya ne dai, ƙarin kwana bakwai da kwamitin ya nema ya kammala kuma a wacce rana ta juma'a ne jama'a suka yi zaton kwamitin zai miƙa rahoton sa ga gwamnati wannan dai na da nasaba da irin yadda duniya ta zuba wa 'yan kwamiti da ma gwamnatin jihar kano ido game da wannan lamari To amma a shekaran jiya talata ne aka tsara kwamitin wadda ke karkashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Abubakar Mustapha zai miƙa wa gwamnati rahoton. Al'amarin da ya ja hankalin manema labarai a Kano kuma suka yi dandazo a gidan gwamnati. Sai dai daga bisani an hana 'yan jarida shiga zauren da 'yan kwamitin za su ba da rahoton. akan ta sanya ake kokonto ko an ba da rahoton balantana ma sanin abin da ke cikinsa to amma barista hussaina adamu aliyu shugabar kungiyar mata lauyoyi ta najeriya reshen jihar kano da ke zaman wakiliya a cikin kwamitin ta ce su dai sun mika rahoton su mun ba da rahoton ma gwamnati sai dai kuma mu jira mu je abin da gwamnati za ta ce amma ni na tabbata gwamnatin nan gwamnatin jama'a ce gwamnati ce ta mata da yara gwamnati ce mai neman zaman lafiyar jama'arta na tabbata duk wani rahoton da aka baya za ta duba in ma bai mata ba na san za ta yi wanda ya kamata sai dai wani bincike da na gudanar a gidan gwamnatin kano ya nuna gwamnati ta yi watsi da rahoton kwamitin hasalima gwamna abdullahi umar ganduje da mataimakinsa farfesa hafiza abubakar sun bayyana bacin ran su game da yadda kwamitin ya bar jaki ya bugu taiki wajen gudanar da aikin da gwamnati ta bashi nan take dai gwamnati ta bai wa kwamitin umarnin ya koma ya sake tsara rahotonsa domin ya yi daidai da aikin da aka bashi malam yakubu musa fage guda daga cikin waɗanda suka ba da shaida a gaban kwamitin ya ce shi dama ya san za a rina tun sanyin safiya aka ba kwamitin nan wankin hula saboda haka idan har sun tafi zuwa almuru su suka so a takaicen takaicewa ni ɗan nan da kake gani awa ta biyu a gabansu muna bugawa saboda haka suka tabbatar mun cewa abubuwan nan da na je musu da su ko su kadai ko su kadai sun isa a wannan rana su rubuta rahotonsu su dankawa gwamnati kafin mu rabu mahmudu sai da na yi musu kandagarki na ce al'umma fa na ji kishin kishin suna cewa na gwamna na neman raba kan 'yan kwamiti ciyaman ɗin kwamiti farfesa da kansa ya karɓi amsa kowa ya gaya min ya ce babu wani magana na gwamna mu ɗinnan da ka gan mu sai mun ga kwalwar daka a kan abin da ya tabbatar da gaskiya kuma sai an bi wa wannan yaron haƙƙinsa. To wannan jan kafar da ake kamar kenan magana da kai magana ce kake nufin ta eh, a gaban kwamiti ita ce take nema ta tasiri ko kuma a abin yake abin da nake nufi a nan shine daga baya kila aka ba sabon bako amma dai a zaman mu na farko nunawa suka yi a wannan satin ba ma sa buƙatar lokaci ya kai musu wanda gwamnati ta basu domin dukkanin hujjoji sun tattara mahmudu me ya kawo magana cewa a nemi daɗi wannan maganar daɗin wa'adi ɗin shi kanshi wani abu ne da zai iya alamtawa al'umma wani abu a ransu cewa ƙila abin da ake zargi na nema ya tabbata muna jira mu gani abin da yake cikin wannan rahoto nasu sakamakon abin da suka saka A ɗaya daga cikin jerin rahotanninmu dangane da wannan batu, mun ji yadda Malam Muhammad Almashi, shugaban kungiyar da ke bada kariya ga yara ƙanana ta Child Protection Network, ya ce sun kafa kwamitinsu da zai bi diddigin ayyukan wannan kwamiti. Ko ina aka kwana dangane da aikin wannan kwamiti na Indipenda? Muna nan muna tattara bayanai, muna kuma saurara ƙorahe-ƙorahe da wasu abubuwa makamantan ire-iren waɗannan Wanda muna nan mun aje kuma muna sauraren rahoton da gwamnati za ta bayar da kuma matakin da gwamnati za ta ɗauka kan abubuwan da ake ciki yanzu. Idan na fahimce ka kun kammala naku aikin ne ko kuma kwamitin na ci gaba da yi. Kwamiti na ba zai gama ci ba zai gama aikin shi ba har sai mun ji rahoton gwamnati in ya yi daidai da bukatunmu da korafe mu da kuma abubuwan da muke gani ya cancanta a ce an yi walillahi alhamdu. To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da kwamitin ya bankaɗo da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da zai ci gaba da kasancewa idonmu a kan wannan lamari da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. a tunisia kungiyar isis ta dauki alhakin harin da aka kai ranar talata kan wata motar bas dauke da dogarawan fadar shugaban kasar har suka kashe akalla mutane goma sha biyu biyo bayan hare-hare da mayakan sa kai suka kai a biranen paris da beirut da tunisia waɗanda kungiyar isis ɗin ta ɗauki alhakin kaiwa shugaban amurka barack obama yana kwantarwa amurkawa hankali akan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan amurka a daidai lokacin da ake hutun cika ciki da aka fara daga yau shi kuma ministan harkokin wajen rasha sage labrov ya faɗa jiya laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin kasar da turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali rasha duk da haka ya ce rasha fa ba za ta yaƙi da turkiya ba jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan yankin sahel ta yi gargaɗi jiya laraba cewa masu fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi suna ƙara matsakaimi wajen aiki tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a wannan makekin yankin a duk fadin arewacin afirka jakadiya hirot selasi ta gaya wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa masu sumogan kwayoyi suna biyan 'yan ta'adda wani kaso domin su ba su damar su wuce ta yankuna da ke karkashin su wadda ya zama kafar samun kuɗaɗen shiga ga waɗannan 'yan ta'adda madam hiru ta ce ina kira ga wakilai da ke wannan kwamiti su fada da ikon kwamitin aza takunkumi kan alkaida ya hada har da fasa korin miyagun kwayoyi a yankin ta gaya manema labarai cewa akwai buƙatar a yi haka domin kwamitocin su riƙa sa ido su aiko da rahotanni domin hana sassan biyu gama baki rashin tabbas ta fuskar siyasa sun wato suna damun wasu ƙasashe da suke yankin na tsawon shekaru yanzu wadda ya janyo gibi ta shugabanci da rashin kayan more rayuwa a ƙasashe da tuni suke fama da talauci lamari da ya baiwa masu tsauran ra'ayin addini su damar su shawo kan talakawa da tuni suka fusata jiya laraba da rana papa roma francis ya sauka a birnin nairobi kenya inda ya sami kyakkyawar tarbo daga shugaban kasar uhuru kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaƙa da masu rairaye wannan ne zangonsa na, farko a ziyarar kwanaki shida da ya kai afirka to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da hira da shugaban ƙaramar hukumar gambarun gala arewa maso gabashin najeriya da ya ce idan allah ya yarda za a maido da waɗanda ke gudun hijira a fotokol ƙasar kamaru a sakamakon rikicin 'yan boko haram a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni jummai ali nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.